Nan wani gidan mai ne a unguwar College Maryama da ke tsakiyar birnin Yamai inda masu ababen hawa suka yi dandazo kamar sauran gidajen mai da aka yi katarin samun mai da hantsin wannan litinin a nan ma motoci da babura ne aka faka a ko'ina habibu wani matashi da ya zo kan babur ya bayyana min cewa tun ranar juma'a yake neman mai bai samu ba kai da kudin kama ka samu mai masu yan tun juma'a ban samu mai ba babu mai babu zuwa aiki wasu na dauke da galan-galan a hannu waɗanda mafi yawancinsu sun bar motoci ko baburansu ne kan titi sanadiyar rashin mai a tanki yayin da wasu masu aiki da injin ban ruwa ne a garake kamar wannan dattijon da na zanta da shi. Ya ce suna na Bunyamin Sale, ni mai aikin noman rani ne. A kowace rana lita shida nake amfani da su domin ban ruwa a garkata. Yanzu kaga matsalar nan da aka shiga, rabin amfanin garkar ya fara bushewa. bayan kudu a kulkani. Haka su ma direbobin jigila suka fara kokawa game da wannan matsala da tuni ta haddasa tsaiko a harkokin sufuri duk da cewa akwai wadatar man diesel. Gamace Muhammadu shine magatakardan uwar ƙungiyar direbobi ta Itan. Gaskiya karancin mai na kwanakin ga yana kawo tashi hankali da yawa bisa kan sana'a da dama ba ma sufuri kawai ba. Abu ne gaskiya ya sa mutane cikin halin kakaniki eh, ya kamata gwamnati ta diba ta gani ta kama mutane sauki. Mamallaka gidajen mai na ɗora alhakin yanayin da aka shiga a wuyan kamfanin dillancin mai mallakar gwamnati Nishar wato Sony dev Malam Ahmed na daga cikin masu irin wannan tunani. Shi ma yanzu a can kin ma kayyade ake. In ka ce kana son kin sai a baka san kimil. Ba mamaki nan zuwa satin nan guda ko sati biyu ya yi kantai abin. To sai dai da yake bayani a taron manema labarai daraktan sashen kasuwanci a kamfanin Sony Dep Alhaji Abubakar Mu'azu ya alakanta abin da wasu tarin dalilai. Ya ce wannan matsala abu ne da ke da nasaba da wasu dalilai. Na farko sanannen abu ne cewa a da baki ɗayan yankin kudancin ƙasa na amfani ne da man fasa ƙwabri. to amma matakin janye tallafin mai a najeriya ya hana shigowar man zuwa nijar sannan jami'an tsaro sun dage da farautar 'yan fasa kwauri a ko'ina a faɗin ƙasa abinda ke fayyace buƙatar zahiri ta cikin gida a baya manda dab ke samu daga matatar soraz ya wadatar to amma da yake babu wancan na bayan fage a kasuwanni bukata ta karu a cikin gida abinda soras ke badawa baya wadatar da jama'a haka kuma faduwar darashar naira ta shafi wannan haraka sannan akwai odar manmu da ta makale a lome sakamakon matsalar sufuri da ke kawo tseko kafin man ya iso in stock considerable and back. Niger wace ita kaɗai ce Allah ya cewa arzikin man fetur a yankin IOS kan samar da man ga ƙawayenta Burkina Faso da Mali a kan farashi mai rangwame. Lamarin da wasu 'yan ƙasar ke ganin sa a matsayin ɗaya daga cikin mafarin halin da aka shiga a nan cikin gida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.